ane dhubbe sanjir chima gana shukde sanjo chi yole yole chiri na hirndi ver doi tan zino ati no why no no

duka kalla su kalifa za su yi sallama akwai baƙi 'yan adamawa mutane shida daga jawuyan shehu madibo jailani

Allah mai da ku gida lafiya Allah ya albarka Allah ya kiyaye ku amin amin fatiha da salatul fati al-fatiha alhamdulillah ku ba da hanya kuma maulana zai shiga gida yayin da maulana shek yi suwan bauchi zai koma cikin gida bayan sallah asuba da gaisuwan mutane dubbai alhamdulillah alhamdulillah khalifa shek ainuma akwai a cikin masu kalifan shir'ai numa da tawagarsa akwai mutane jeji ai baya Wai jama'a. Akwai kalifan shayin majawa, akwai mutanen beji, akwai mutanen adamawa dukkan sun yi ziyara.